أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da wasa ga shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha shidda ga watan biyu shine watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatun wannan littafi na muwatta ta imam malik ruwaye yahya bin yahya al al-andalusi daga babban malaminsa na hadisi na duniya imam eh, malik imamu darul hijira Allah ta'ala ka ji kansu da rama kuma wannan shine mu na 184 inda yau za mu tahi babu jami'i bai samar Babu wanda ya tattara fiye da sisuwa na 'ya'yan itace باب جامع بيع الثمر باب ديا حدا سيد سيسوى نا يا إتاج kaga wannan babi zai magana akan abin da ya shahi waɗanda suke suna da gona na 'ya'yan itace shine gadina to musulunci bai manta da su ba musulunci ya yi magana a kan su ga yadda za su yi kasuwanci ga yadda za su sayi kuma ga yadda za su sai suwa ga yadda za a yi mu'amala ta dukiya ta ɓangaren abin da ya shahi 'ya'yan itace mala ya ce ƙwala malikun imamu malik ya ce manishtara samaran wanda ya sai 'ya'yan itace min nakhlin musammatin na daga ‘ya'yan dabino waɗanda suke abin ambato, au ha'itin musamman ko ko wani gona wanda yana da ‘ya'yan itace abin ambato ya sayi aula bana min ganami musammatin koko nono na abin da ya shahe dabbobi waɗanda suke abin ambato dabba biyar ko dabba goma ko ishirin ga sunan don hantsoshinsu cike da nono sai ku yi ciniki da mai suka ce ka sai wannan nonon kaza imamu malik ya ce inna hula ba a sabi zali babu laifi da irin wannan nau'in ciniki gona na ga 'ya'yan itace a ciki sunnina kuma kai ka shiga ka zagaya ka diba ka gani kila cikin gonan nan akwai gutsun ice hamsin ko ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ka diba ka gani ka zagaya ka zagaya to kaga lokacin da duk mutum zai yi irin wannan cinikin to dole sai ya kaddara gutse ice kaza a ina iya samun sa'i kaza ko ina iya samun buhu kaza dan ya nuna mi sana'a saki ya nuna mi ya nuna ƙwararre na ga harkar ko ko a dabbobi na ga su shanu na guda goma ko guda ishirin ga nono ga su. to zai yi ciniki sai ce ya ce nonon nan na hantsar dabbobin na ya yi kaza to shi na imam malik ya ce inna hula ba sabi zalika wannan nau'in cinikin da za a yi babu laihi a ƙa'idar shari'a ya halatta amma yana da sharaɗi ya ce idza kana yu'khadhu ajilan idan ya kasance gonan can da ka yi cinikin ‘ya'yan itacen da a ciki kabbiya ko ko hantsar dabbobin can da adda nono ko ka yi ciniki kabbiya to sharaɗin wannan cinikin ya kasance karɓaɓɓe ga shari'a idza kana yu'khadhu ajilan idan ya kasance zaka ɗebe wannan amfanin gonan ko za ka tatse abin da ya shafi nonon da aka hatsa waɗannan dabbobin da gaugawa ba jinkiri za a yi ba imam malik ya ƙara bayani ya ce ya shira'ul mushtari wanda ya sai zai shiga fi akhzihi a cikin karɓar wannan abin da ya saye inda daf'ihi samana lokacin da ya tunkuɗa abin da ya shafi kuɗi to wannan ya halatta bai usamar mun sani mun karanta baya ba ya halatta a sai da 'ya'yan itace lokacin da suke akan gutsan iyayensu illa ba da salahiha sai bayan waɗannan 'ya'yan itacen sun nina sai bayan sunnina ya halatta a yi ciniki kuma ya halatta a finsuwa ina fata an fahimta to saboda haka in ya kasance ƙabala buduyi salahi hani gabanin bayyanan ne nasu tunda an ce ba ya halatta a saisuwa sai bayan sunnina to in ya kasance an saisuwa qabla buduyi salahiha gabanin nasu ta bayyana su yayan itace to yana da ɗayan hukunci guda uku in kahin su ne nana an ka suwa to yana da ɗayan hukunci guda uku hukunci na harko a sai da ‘ya'yan itace ga gutsun osu kahin su ne na yana halatta amma da sharaɗin kai tsaye da an ƙare ciniki cirewa za ka yi busine na ba ai an ce baya halatta a yi cinikin sai na to aka si in an sai suwa ɗin kayan na to inda wannan halaccin yake halatta a yi wannan ciniki in ya kasance yanzu za ka kaɗe shi kila yana yiwa ka sai su ɗanyu magani za kai ko wani turare za kai ko abin da ya kama da haka to wannan la babu saɓani a wajen malamai na cewa ya halatta domin mi domin babu rudi a ciki abin nan da ka sai ka cire shi na za a gani ina fata an fahimta to ya an kai ciniki ta wannan huska ya halatta babu garari a ciki cirewa za kai kaga lokacin da ka cire su in kwando goma na dama ka kaddara musu za ka ga sun yi kwando goma za ka iske la na kasa fihi wala ziyara za ka iske babu ta waya kuma ni kuma babu ƙari na biyu ka sai 'ya'yan itace na ba amma da sharaɗin a tafkiya za ka bar su ga wannan gutsu nasu sai lokacin da sun ka nina ka yi ni ka cire wannan haramun na wannan haramun na ba ya halatta domin ni domin akwai haɗari a ciki domin lokacin da waɗannan 'ya'yan itace musamman kaga inda dabino na lokacin da zai kai ya nuna ya bushe ba ka da tabbacin ko sa'i na waje ba ka da tabbacin ko kwando na waje to ka sai 'ya'yan itace busu na nawa da sharƙi tabƙiya da sharaɗin cewa za ka basu ga osu sai zuwa wani lokaci ka cire to wannan haramun na wannan ba ya halatta na uku ka sai 'ya'yan itace busunina ba amma za ka sai su sa'i sa'i a biyan ambato zan sai su a kan sa'i kaza tunan in ya kasance sai shi haka zai cire shi yana busur ɗinsa kamar da bino kaga ai mun sa akwai busashe kuma akwai mi akwai wanda yake ɗanye wanda yake mai bauri-baurin nan to in za ka ce shi an gane ko akan halin da yake da siffar da yake ka cire shi to wannan babu koyi ya kaga shi na ana kawo mana da bino ɗahi ko ba haka ba to ka sai shi a wannan lokaci ka cire shi a wannan halin to ya halatta ko ko a aka sai shi bayan canzawa siffarsa ya koma raƙab yana wannan busur ɗin ya ɗan ƙara ne na sai ka cire shi to shi ma wannan babu koyi saboda haka saya abin da ya shahi ‘ya'yan itace ga gutsunsu yana da hukunci aƙalla guda uku ko hukunci hudu shi dai wannan ka sai su kahin su na, wannan ba ya halatta ka sai su kahin su na. amma da sharaɗin wannan lokacin za ka cirewa to wannan ya halatta a ƙa'idar shari'a ka sai su busune na ba da sharaɗin ka basu sai sun ne na ka cire ba ya halatta haramun na ka sai su yana busuruɗinsa yana da ɗanyantakarsa wadda ana iya cinsa da bauri-bauri ɗin nan ka cire sa a halin nan wannan babu koyi ka sai shi a wannan lokaci bayan ya ɗan canza ka ɗan ya kai raɗa ka cire shi shi ma wannan babu komi amma dai asali kamar yadda mun ka ambata ka sai shi yana ɗanyensa ba za ka cire ba sai ya bushe wannan baya halatta ina fata an gani to shi na nan imamu maliki yake magana to kun ga sai ka abubuwa guda biyu bayan ya kawo abin da ya sha sayan 'ya'yan dabino sai ya kawo kuma aulabanan min ganamin musammatin ko abin da ya shayi nonon dabbobi wanda yake abin ambato dabba ta gata nan guda biyar ko guda goma ga hantsar sunan da abin da ya shafi nono sai ku yi ciniki lokacin da kun yi ciniki sai ka ba shi kuɗi to shi ma sharaɗinsa kamar wancan lokacin da an ka ƙare ciniki za ka ci gaba da ni za ka ci gaba da abin da ya shahi fatsa sharaɗi na biyu in ɓangaren dabbobi na to za ka ambata kowane yi ne ga gwargwadon abin da za ka tatsa ga dabbobin nan in ka ce biyu ne zan tatsi jarka goma ko jarka ishirin ko ƙwarya goma ko ƙwarya ishirin ko ƙwarya talatin lokacin da kun ƙulla wanga cinikin to za ka ambata ma shi wanda ka sai wannan hatsar dabbobi garai, za ka ambata masa wannan ina fata an gane saboda haka da mai saye da mai saisuwa kowa ya san gwargwadon mi kowa ya san gwargwadon abin da mi gwargwadon abin za a tsatsa in ba a san wannan ba to ba ya halatta a wannan lokaci saboda ni saboda halin dabbobi yana iya canza akwai shekarar da akwai haki sosai dabbobin sun ƙoshi akwai shekarar da shekarar yunwa ta ga dabbobi kaga in baka ambata gwargwadon kullum ga abin da za ka tatsa ba to zai wajen tatsa ka wahal da dabbobin tunda lokacin da an ka kulla wanga ciniki sai ka ce ma wanda ka sai hantsa dabbobinsa guda goma ko guda ishirin ka ce mai kullum zan tatsi ƙwariya talatin shi ya san gwargwadon ƙoshin dabbobinsa kuma ya san kullum suna iya ba da wannan kai kanka in har kakkata kasuwancin kana kasan san inda suna ci su koshi lalle kullum kana samun gwargwadon wannan to yan haka na ya halatta babu koyi to ka ganin sai imamu malik ya yi wani ya ce wa inna ma masalu zalika abinda akwatankwacin wannan kiyasi na za a yi bi manzilati rawiyati zaitin yadda ka san misalin wani mazubina na abin da ya shahi mai in an ga ce rawiyati zaitin kaga abin da aka zuba mai a ciki kaga yana iya ɗaukar galan yana iya ɗaukar jarka yana iya ɗaukar bokiti yana iya ɗaukar drum yace misalin rawiyati zaitin wani mazubi na maina yafta'u min harajulun wadda wani namiji ya sai bi dinarin wani yana da mansa a cikin duram ko a cikin jarka ko a cikin dai wani abu au dinare ne ko sai shi da dinari biyu wai utsihi zahabahu sai kabba wanga da kassai wanga mai nashi wanda a cikin jarka wanda a cikin bokiti wanda a cikin drum sai ka ba shi zinarinka ka ba shi kuɗinka kenan amma wa ya shariɗu alaihi sai ka shar'anta gare an ya kila lahumin ha sai ya ce to man gada a cikin drum ɗin ga man gada a cikin jarkar ga na sai shi kaza amma da sharaɗin kullum ga abin da za ka auna ne ina ba ta an gane kaga lokacin da ya sai kila muƙaddara yana jarka ɗari ko yana jarka hamsin sai ce ya sai shi da kuɗi kaza dubu kaza amma kullum zan zo ka auna nin jarka uku kullum zan zo ka auna min kwalba 20 kullum zan zo ka auna min kwalba goma amma ka gani ga man sakan cikin mi cikin abin da ya shahi drum ko cikin dai wani abu wanda aka zuba shi kun ka yi ciniki kun ka tsare ka ba shi kuɗi amma da sai ɗin kullum za ka taho ya auna ma kaza ka ga man yana ina yana wurinsa ba haza la ba sani imam malik ya ce shi ma wannan babu kobi ya halatta an fahimta to ai kulla wanga ciniki kana nan kana tahowa kullum ka ce za ka taho zai auna ma kwalba nawa kwalba goma yau ka taho ya auna ma kwalba goma gobe ka taho ya auna ma kwalba ashirin gata ka taho ya auna ma kwalba goma kaga talatin kenan ana na ana haka fa'inin ya rawiyat imam malik ya ce ana nan sai wannan mazubin ya tsagi wannan mazubin ya hoshi wannan drum ya hoshi wannan jarkar ta hoshi an fahimta fara ba zai ha ana na ana auna ma sai mai yadda ko da an gato da sahi a auna ma ya hoshi duk ya zubi kuma ga kuɗinka can gare to falaisa lil muftai nan bai kasance ga mai saye ba wanga da aka ta auna maga illa zahabu sai a bashi sauran kuɗi ne a to ya karba ya karba bai karba ba sai a bashi kuɗinsa wala yakunu bainahuma bai'un babu wani yanzu ciniki tsakaninsu babu wani ciniki tsakaninsu yaya za a yi to sai cewa amma kullu shay'in amma dukkanin komai kana hadiran wanda ya kasance gashi na halarci kafe da na sai ka saye ne yushtara ala wajihi an ka sai yadda yake ga yanan misalul labani misalin nono idza huliba ka gani lokacin da an ka tatso shi mun ka ciniki ka sai suwa min gashi nan warruqabi ko abin da ya shahi ɗanye yustajna wanda yake za a mi za a katso shi wa ya khudul mubta'u yawman bi yawmin saboda haka mai sai yau da gobe yana abin abinsa wala ba asabi shi ba babu laifi da haka ga gonan itace nan sai na sai su kaza waɗanga ƴaƴan itacen da kuɗi kaza amma da sharaɗin kullum ga gwargwadon abin da ni gwargwadon abin da zan ɗauka in ta hirin shi hayaɗi to an ƙulla wanga ciniki ne faniya yana nan kullum ga gwargwadon abin da ya ce zai an sako ba haka ba sai ya ƙari ƙabala an yi sautiyar mushtari mashtara gabanin shi almushtari mai saye an sauke a cika masa mashara abin da ya saye haka za ka ɗauko shi da wancan wanda ya sai mancan ya ce kullum ga adadin galuluwan da za ka bani hakwana kaza kullum ga adadin jarkar da za ka bani hakwana kaza zan zo ka dinga auna ne sai ya ƙare gonan can na 'ya'yan dabino ana na ana yi ana na ana yi sai ya ƙare gabanin mi gabana a cika ma adadin abin da hake bukata wanda kun kai magana na kullun kullun to kaga sai ma malik yace radda alaihi al-ba'i'u min zahabihi shi albayu wanda ya saida waɗanga abubuwa to radda alaihi zai mai suwa ga shi wanda ya saye min zabihi na kuɗinsa bai sabi ma da lahu ka gani gwargwadon abin da ya saura sai a zo a lisafa sai ce a ah, ai abin da ya kamata in karɓa gare ka jarka da ni yanzu ga shi na karɓi jarka sittin ko saba'in inda an ka zuba man ya hoshe ya yoyi jarka nawa ya rage to sai a ha ya an ka ha sai ya mai suwa mai kudin jarka nawa kudin jarka talatin bin sabi ma baƙiya a lisa gwargwaron abin da ya saura lahu gare in ba haka ba a wuya a kuza minuhul mushtari ko shi wanga da ya sai waɗanga kayan aka samu wa lalura ya karɓi sil'atan ya karɓi wasu kaya bai ma ba kai lahu ga abin da ya saura na kuɗi kaga yanzu wani sabon ciniki na za a yi wancan cinikin ya riga ya ƙare ko dai shi ba shi kuɗi ne a'a to babu kuɗi ƙasa to yana da wata sil'a yana da wasu kaya to sai su yi ciniki da waɗannan kuɗin da sun kai ne sun ka rage kaga imam malik ya ce ya tara bayani alaiha ya zan su ne a tsakaninsu. sai ce to tun da mai ya riga yoyi ya ƙari kuma kuɗinka da sun ka rage garan suna sayan jarka talatin babu jarka talatin ko babu kuɗi ƙasa waɗanda zan ba ka ajinka amma ga wata shadda can kana so kuɗinta kuma ya kai kuɗin jarka talatin ɗin nan ko ko ga mota can ko ko ga mashin can ‘ya’an ka buga kuɗinta an gane ko an ka yi ciniki tana gwargwadon waɗannan kuɗin da suka rage to wannan ya halatta sai a yi wannan amma ‘ya’an ka ƙullon ga wala ya kwari ƙuhu kai kada ka rabu da shi shi wanga hatta ya ba sai ka karba fa in fara ƙau in ka rabu da shi baka karba fa inda zalika makaruhu bai halatta ba saboda ni li'annahu yadkhuluhu ad-dayn bid-dayn kai imam maliki kenan yace domin ciniki yanzu an yi cinikin bashi da bashi kuna gane karatu in an kai haka sai kai yadda ya baka wasu kaya to abinda a sharaɗi yanzu ya ɗauko kayan nan shi baka ko walwale kakka rabu da shi in kun ka watse to kun yi cinikin addini biddaini an sai bashi an sai da bashi ko ba haka ba addini biddaini saboda ni saboda kai kuɗi haka biya kai ya sai so ma kaya kuma bashi ai bai wadda daini bi daini ko ba ai ba bai wadda daini bi daini ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam haram wannan to in kun kai wa je je da sai ka ce to kayan nan ba ne ina ba ta an bayinta sai ce wa qadanu hiya kuma ga ta ayani ga shari'a anil kali bil kali haka yazo ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama anil kali bil kali annabi ya hana a yi cinikin bashi da bashi fa in fi bai ima azalun in azali ya auku ga wanga cinikin da an ka ƙulla yanzu na sauran kuɗi dai da sun ka rage ya ce bari zuwa lokaci ka za ka taho ka anshi mi ka anshi waɗannan kaya fa innahu ruhun. ba ya halatta wala ya fi ta akhirun baya halatta a yi jinkiri wala na wiratun balle a jirkinta wala ya suluhu ka bai inganta illa bi sifatin ma'alumatin sai da siffa sananna abin nan da zai baka a madadin kuɗinka ya kasance yana da siffa sananna ma'alumatin wadda take sananna ila ajalin musamman a sanya ajali a dan an batu kada a watse a ba a dan haka kawai fa manu zalikal baiu lil mubta'i ka gani sai ya kasance shi mai sai suwa ya biya wannan ga mai sayi wala ma zalika ba za a ambaci wannan ba sai idin bi ainihi a ayyana wani gona da ainihin sa ce shi na a'a sai dai a ce kai yana na akan ka kai za ka bani lokaci kaza wala fi gananin da a ayana ko kuwa aza abin ga wasu dabbobi ga ainihin su a zuwa lokaci kaza dai kai za ka bani kaza saboda ni saboda wani sabon ciniki na an ka kulla ina ba ta kun fahimci fiqhul mas'ala me kace ta yi dogo to haka za a yi saboda haka yanzu in ka to ka sai mai ga mutum ko abin da ya kama da haka ko ko je ga gonarsa da ayan itace sai ka ce kaza kullum za ka ɗiri buhu goma kullum za ka ɗiri buhu biyar aka ayyana ka ba da kuɗi ana na ana yi ana na ana yi sai aka samu matsala ƴaƴan itace sun ka tsare kahimi kayan aje haka ila wuta ta to ta kona abin ko barayi sun ka to sun ka kwashi ko sojoji sun ka to sun ka malka shahada ko ko wata abin da man yake ciki ana auna ma ana auna ma dama ga adadin abin da za a baka sai zuri to sai a lisawa ga gwargwadon abin da ka karba ga kuɗi ne kuɗin da ka ba zuwa ga abin da ya rage ko dai a baka kuɗinka ko in babu kuɗi ƙasa yana da wasu kaya kayan kai kana da bukata da su sai ku ciniki sai a walwali to nan malamai suke tattaunawa Ke in ka sai a buga mutum yan abin awo na wa'ad da haƙƙin ya auna ga da shari'a saboda haka wanda ka sai kaya gare shi ka aunawa saboda haka lokacin da yake aunawa kila kwalba kwalba na aka aunawa ya cika kwalba ya toye zukuta ma ya zuba sai ta hwaɗi ta hwashi sai mai yawa ta ga hasara tana kanta kai babu abin da ya gano ka don baka karba ba amma inda ka karba ka karɓi abinka ka juya haka sai kwalba ta hwaɗi tak, sai ta waci sai mai yawa to sai ka yi hankuri ka koma ba da kudi a baka wani to an ka ce to kai da ka sefa sai ce auna sai ka auna kana cikin aunawa sai kwalba ta hoshi sai abin ya watsi to har yanzu dai hasara tana nan akan shi wanda ya sai suwa saboda kai yanzu ne ya ba wakilci haka ya yi eh, wakilci haka ko ba wakilci ne haka ba <laughs> Eh? Eh. eh in dai shi ya yadda shi kenan ai ce haka ga ƙa'idar shari'a ne an gace a auna da haka in ya alince shi auna shi mai fesuwa to shi wancan wakilci ne ya kai saboda haka duk abin da ya faru na asara to na mai fesuwa na wasu ila malikun an tambaye imam malik mun hari shiga karatu mai waya ba wallahi an hari shiga wani mai zahi zahi wa alaikum assalam eh eh shi na an gace ma ai ya amince mai ya riga ya amince mai hmm. wasu ila malikun an tambaye imam malik anir rajuli daga namijin da ya shari minar rajulul ha'ida da ya sayi daga wani namiji gona gonan ga fiye alwanun minan nakhli cikin akwai nau'uka na dabino minal ajwa akwai dabinon da aka ce ma ajwa wal kadisi akwai dabinon da aka ce ma kadisi wal arziki akwai dabinon da aka ce ma arziki wa gaida zalika da wani wannan min alwani tamri na abin da ya shahi nau'ukan dabino cikin gonan duk akwai su an gane bayan kun yi ciniki ya ce suwa ma kun san kowace lalura da kuka gani a batta ga mai yinta shi ɗan kasuwar daga harkar sayan 'ya'yan itace wallahi da ya shiga cikin gona zagaya-zagaya ya ga ko gutsu na wana yadda bi ƴaƴan nan to zai kaddara wanga ice zai sa'i kaza wanga ice zai sa'i kaza wanga ice zai buhu kaza wanga ice zai buhu kaza saboda ni saboda sana'a ce ta shi ya ta abin da zai yi. to saboda haka kun ga cikin gonan ga akwai nau'uka na abin da ya shahida da bino daban-daban sai ya ciniki kuma ya sai suwa masa baya ya haka fa yastasni min ha samara na khalatin shi wanga da ya sai a mai bayan an yi ciniki an kare sai ya dawo kuma sai ya ce to na toge ƴaƴan itacen da binu kaza auna khalatin ko da binnaya sai ce banda ice kaza yanzu banda gutsu kaza Ya hannun na nakhlihi shi wanga da ya sai zuwa mai sai ya tura koma zaɓensu daga abin da ya shahe ‘ya'yan itacen ga da ya sai zuwa ma wanga bayan ciniki an ƙari faƙala malikun imam malik ya ce zalika la ya wannan bai halatta ba duk waɗanga abubuwa sai ka ci waya an kai imam maliki yana ta tattauna a kan irin waɗanga abubuwa abubuwa na waɗanda suna faruwa zamaninsa na abin da ya shafi 'yan kasuwa sai a kawo ƙabiya gaba gare sa sai fitar da hukunci to kaga mu abin zai amfane mu mu 'yan baya yace li annahu domin shi shiwa Ciwon gado ya yayi haka idza sana azalika ya aikata haka raka samara nakhala kaga zai ba ƴaƴan iccen da binayya min al ajwa na iccen ajwa wa makilatu ha? kuma haƙiƙanin awon hamsata 15 sa'an yana yiwa sa'i goma sha biyarta wa a kaza makana kaga sai ya karɓi bagiranta samaran na kalatin ya karɓi ‘ya'yan iccen da bino min alkabisi na can na kabi wa makilatu ha awan ƴaƴanta ku zai kasance asharatu asu'in sa'i goma tun da kaga shi wancan da ya ce ai ya kaddara ya ce wanga ice yana sa'i goma sha biyar wanga yana goma ba akan haka ya ciniki ba to kaga shi wanda ya ce suwa mai iya dawo ya toge zai yi bagiran da shi wancan ya ciniki wanga itanya tana sa'i goma sha biyar tana tana sa'i goma sha biyar sai ya zo ya riƙi bagiran ya riƙi wata wadda tana sa'i goma bagiran mai sha biyar ko ko ya riƙi bagiran mai sha biyar bagiran mai goma cikin waɗanda zai togewa to don ni adda ya halatta ba imam malik ce faka annahu ishtara ajwata kaga kamar ya sai 'ya'yan iccen dabino ajwa bil kabisi da kabi mutafadila kaga an samu fifiko tunda sai da an kai ciniki an ga ƙare sai dawo ce to banda kaza banda kaza banda kaza yana yiwa cikin waɗanda zai riƙa ɗin nan akwai masu sa'i goma sha biyar akwai masu sa'i goma to kaga duk inda shi wancan wanda ya toge ya toge mai iccen daga sa'i goma sha biyar ya karɓe bagiran sa'i goma an samu fifiko ko ba a samu ba an samu kaga an samu tafazu an samu fifiko wa zalika wancanan ga misul an ya kula rajuli lil rajuli namiji ce ga wani mutum bayyana ya dai gaban gabansa akwai tari min tamri na dabino kada sabbara al ajwa ya tara dabino a ajwa faja'alaha 15 sa'a ya sanya ta sa'i goma sha biyar waje ala subratal kabisi ya sanya tarin dabino na kabisi asharatu asu in sa'i goma waje ala subratal alki ya sanya tarin dabino na alki a ashara sa'a, sa'i goma sha biyu fa ba sahibu tamri sai ya ba mai dabinon nan dinara ya baya dinari ala annahu akan ce shi yaktaru zai zabe fa ya akuzu ya karba ayi tilka subrata sha'a ko wani tari ya so ya karba alhali akwai tari mai sa'i goma sha biyar akwai tari mai sa'i goma akwai tari mai sa'i nawa goma sha biyu sai baki dinari guda ya ce duk wanda ya kasu wai ya ɗauka fahala maliku ya ma malik ya ce fa la ya suluhu shi ma baya halatta ba ana irin nau'in wannan kasuwanci ba ko yanzu sai ka ga ya taho kayan da ya zo da shi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ka bashi kuɗi zai ce duk wanda haka so ciki sai ka ɗauka wasu ila malikun anin rajul ya tare ruɗaba namijin da ya sai ɗanyen 'ya'yan itace min sahibil haidi daga mai gona ko ya sulifu dinara ya bashi dinari ma zalahu iza zahaba ruɗabu zalikal haidi to me an hukunci ya imamu maliki iza zahaba idan ya ta ya halaka ruɗabu zalikal haidi 'ya'yan itace na abin da ya shahi wannan gona ba mun ce ya halatta ka yi ciniki ka sai 'ya'yan itace ba ga sharuɗa can in sun nina ka cire an gane in ba su nina ba ka cire wannan ya halatta to yanzu ruɗab ne ɗanyu ka sayi ga mai gona ka ba shi kuɗi to kayan ka cire suna gare sai aibi ya to sai abin ya halaka kaga dai kamar wancan na na abin da ya shafi matsalan manta kayan ka karɓi kayan ka duka matsala ta faru qala malikun imam malik ya ce yuhasibu sahibal haidi sayawa mai gona lisahi an gane ko sun ma ya akuzu ma kai lahu min dinari sai karɓi abin sai an sha abin da ya karɓa na dinarinsa dama sun yi magana yace kullun zan karɓi sayi kaza zuwa lokaci kaza adadin sa'in da zan karɓa kaza saboda haka ana cikin haka sai ga ja'iha can da mun ka ambata rashin lahiyar can da ka zoma amfanin goma ta halaka shi sai duk ta halaka adin to sai a zo a yi lisani dama abin da zan karɓa gare ka sa'i ɗari yanzu na karɓi sa'i nawa na karɓi sa'i ɗari kowane sa'in nan ga kuɗinsa ni ya rage kaza yan rage to shi na ne ya ce sun ya kuzu ma ba kai lahu min dinarihi in ka na a kaza in ya kasance shi wanga mai sai ya karɓi bisulusai dinarin ruɗaban in ya karɓi bisulusai dinarin ya karɓi kashi biyu cikin uku na dinarin da ya basuwa ruɗaban na ɗanye kaga a kaza sulusa dinari sai an shi ɗaya bisa uku na dinari sai a baya canji Allah allazi ya lahu wanda ya saura gare wa in kana akhar salasata arba'i dinari in ko ya kasance ya karbi kashi uku na hudun dinarinsa abinda ya karba na abinda ya sha ƴaƴan itace ya kai kaso uku cikin hudu na dinari na kuɗin da ya basuwa kenan kuɗin da ya basuwa in an ka kasa su kashi hudu ƙila mu ƙaddara dubu ɗari hudu ko da an karisa ya karɓi na nawa dubu ɗari uku nawa ya rage dubu ɗari kaga imam malik ya ce a kazar A. sai ya karɓi ɗaya musu hudu zai ba kai lahu wanda ya saura ga rai aw ya tarada yani ba kaga ko su yaje da ya tsakarin su fa ya akudu bi baba lahu sai ya karbi abin da ya saura gare min dinari hi na dinarin sa inda sahibul haidi wajen ma'abuci gona ma badalahu duk abin da yake so an gane ko ina habba in ya so an yi akuza tamran ya bashi wani dabino a madadin kuɗinsa da sun ka rage ya bashi ausil atan ko ya karɓi kaya siwa tamri sabanin dabino a kaza ha sai ya karba ma fadala lahu ga abin da ya saura gare fa in akaza tamran iya an shi dabino aw sil'atan ukhra ko suka na daban fala yufariquhu ba zai rabu da shi ba hatta yastawfiya zalika minhu kaga dai imam malik ya sake nana ta sai ya biya shi wannan dan ka ai bai uddaini biddaini ni kace ina mai magana eh eh mm mm eh mm mm mm eh eh Eh. to a yanzu ka ji bayanin da mun kai in dai abin da ya shahe ‘ya'yana na ice wanda za a sayi ga ɗan ice to ba ya halatta a sayi shi siyami siyanin a to kai abba ka so ko shari'a ba ta su ba naka na shari'a aka bi ita shari'a ta ce ba ayan haka nan in za ka in ka so shi ka hiyar na da sharadi cire shi za ka yi ba wai yadda aka yi ba shi shari'a ma ta yadda ayi haka nan ai waɗanga abubuwan suna aka abu don ga nan kana kare kare yanzu to ba ayan haka nan ga shari'a in ta ne na sai ka sayi. eh shin wai sun kuka yi mubakkara ratun ga yadda kun ka ji shi haka yake in saɓana haka nan kuka sai ku gyara eh wacce ka ba da kamun ne wacce ka ba suwa kana ƙulla ciniki ga abin da ba a ce a yi ba gaugawa gare ku ku ku tara kudi ka bi shari'a in ka bi shari'a sai ka zauna laya duk mai kamawa ka bari ya ya kama billahi lalazi in bai yi abin da a shari'a ba kai sai Allah ya kawo ma inda za ka samu abin kwarai shi ke na ai ai ba mu yi bayani ba in ka sai shi kabalan nuduji ko da ɗin ni

to do eh, ba shari'a na ba wani. Eh. Ah. Ah. Eh. a to sai ku yi magana da mai gona tun da farko inda yadda ta an kai wannan wannan shi na. Eh? to kaga ai ba daidai ba a bari mm. tun da farko sai a gaya mai to ga yadda za a yi saboda kai in ka zai zama hasara gare ka to a yi gwara-gwara in bai yadda ba ka yi gaba ka kai ga wanda zai yadda ko ba za ka rasa ba ko ƙaƙa na ka samu ka to ka ci abin da ahala ya yi zama a gare ka billahi lalila ila duk wani gaugawa a yi kuɗi wala shirme na malam shi na kaga ana ta tara amma babu albarka na'am mm a ina ita shari'a ba ta yadda ba kai nawa ba wa yadda ku aka ita shari'a shin ta yadda a ai ka gane iyaka mutu ya ce kuɗi na shi na ko to ai Allah shi ya baka kuɗin to ba a son ka yadda haga dama kuɗinka na amma sai a ce ga wanda za ka yi in baka yi haka nan ba kuma in ka ce lahira ka shaka shi Allah to yanzu kuɗi ka na sai ka sa su cikin buhu sai ka ce ƙetaren can ka samu a shanu sai ka kunna musu in an kai magana ka ce kuɗi na na to shari'a ta yadda saboda haka kada ka ce a'a to ai cewa an kai ka ashe su suna ɗanyi sai ka ce a to ni na ce suna ɗanyi duk abin da ya faru yana a kai na to shari'a ba ta yadda ba shari'a ba ta yadda ba ƙur'ani ne Allah ya ce wala yi bi aydikum ila halaka Allah ta kai ku je wa kanku ga halaka to kai na haka ka je wa kanka to shari'a ba ta yadda Allah ya sawaka to sai qala malikun imam malik yace wa inna ma hadha wannan bi manzilati matsayin an yi kuriyar rajulun rajula rahilatan namiji ya ba wani namiji hayar dabbar ta motar sa mashin ɗinsa da ainiha da ainihinsa au yi ajira gulamahul khayyafa ko ya bada yaronsa bawansa wanda an maɗunki awin najjara ko yaron sabawansa wanda akahinta awul ummala ko wasu ma'aikata ya bashe su da zalika da wani wannan min al'amali na ayyuka aw kuriya maskana ko ya da haya gidansa wa yastalifa ijarata zalika gula ya ba da kuɗin jingar wannan bawan aw kira zalika maskani ko ya ba da kuɗin haya wannan gida aw tilkar rahila ko wannan dabba wannan motar sun mai su fi zalika hadasu ya ba da kuɗi sai wani abu abin haruwa ya haru bi mautin in dabba ta sai ta mutu au da zalika ko wani wannan in gida na sai wuta ta kama duk ya koki to saboda haka kai raddu sai a maida rabbul rahilat wancan da adda dabban nan da an ka dauke ta haya ko mai mota can da an bashi kuɗi har ya abin nan ya karba Awal abdu ko bawan can da an ka ɗauka ga aiki awal maskani ko gidan can da ka ɗauka haya sai matsala ta faru ilallazi sallabahu zuwa ga wannan da ya ba shi kuɗi ma baƙiya sai ya ba shi abin da ya rage min kira'in rahilai na abin da ya sha hayar dabba aw ijaratul abdi ko jingabbawa aw kira almaskani ko hayar gida me zai bashi yuhasibu Sahibu sai ya lisahi ga mai shi bi mastaufa min zalika abin da ya cika ga haka in ka nastaufa nisfa haƙihi in ya kasance ya cika mai rabin haƙƙinsa radda alaihin nisful baki sai mai suwa mai saura ka ɗauki mota ce dubu ɗari zuwa sakkwato ka kai kaji sai ta buga ko haka ba ko ka kai shagari shagari an rabi ai ko an rabin sokoto to ma'aje an rabi ka ɗauka dubu ɗari ka loda kaya an kai shagari an yi hawan nan sai ta yi tsaye ko da an ka diba ta buga to kaga sai ka kirai sai ka ce to mota ha ta tsaya a to biya ka san ima ka kawo min wata a yi da kaimin kayana in bai kawo ba to sai shi ɗaukan ma wata a juya kayayi su kayan robobi suna haka ba suna juye ba kowa gaba ya kawo shagari da Sakoto sai ta tsaya sai ya taron muku wata sai ya zuba ku ciki sai ya biya ni sai ya biya mutum kaga ya mai da municipal baki to in gida na ma ka ɗauka haka ila ka ɗaukai haya mai shekara guda ka biya shi kuɗi nawa dubu ɗari biyu an yi wata shidda sai gida ya ƙone an yi wata shidda sai wani ya toce ka gidan ga honauna tatar-tatar sun ka kotu alƙali ya gunci ashe ba gida ne na ba gidan wancan na kaga kai dole ka hita ka yi wata nawa ka yi wata shidda nawa ka biya ɗari biyu nawa za a mai sawa ma ɗari biyu wa radda alaihin nisful baqiya sai mai suwa mai rabi wanda ya rage allazi lahu inda wanda aggunsa wa in kana aqalla min zalika in ya kasance karanci na daga haka aw aksara ko mahiya ne fa bi zabi zalika gurgura haka yuraddu ilaihi ma baqiya zai dai mai suwa mai abin da ya saura ni ka ci Mm. eh to wasu abubuwa suka shigo ka san Umar da Abdulaziz ya ce to da nasi aqdiya bi kadari ma ahada su min al-bujuri ai ga ko yanzu jinga in mai mota zai dauko ka da Sokoto ko da Kano ya kawo ka jiga ai abinda a ka'ida shari'a sai ya kawo ka sai ka bashi kuɗi to in sai ya dauko ka tun da Sokoto yana kawo ka ya aji can sai ka yi haka wallahi ba ne da kuɗi ai ta fitar ne Eh? to ka gani ko kana hita yana karɓa kuɗi sai ɗan zagaya ya ce hitsari zai yi da wurin hitsari sai ya gangara to kaga tun da mutane sun ka farar da wannan to shi na tun da can sai a ce an ruta kowa ya kawo kuɗi ne saboda duk wanda bai da kuɗi kaga sai ya kauce to kaga wani abu ya faru wanda yana cutar da 'yan kasuwa dole sai an ka farar da wannan kaga inda babu wannan to sai an isa sai a yi mi sai a yi saboda haka wannan shi ya farar da haka qala malikun kama malik yace wala yasluhu taslihu fi shay'in bi inganta ba su a cikin wani abu min haza daga wannan yusallabu fihi wanda ake ba su kuɗi a cikin bi ainihi illa an yaqbida musallifu sai shi wanda ya ba zai karbi masan sallafa abin da ya ba da kuɗi a ciki inda daf'ihi zahaba lokacin da ya tunkuɗa zinari ila sahibihi zuwa ga mai shi ya qabidul abda bawa zai karba awil rahilata ko dabba awil maskana ko wurin zama aw yabda'u ko ya fara fi mashtara ga abin can da ya sayi minar rudabi na abin da ya shahi haɗin can fa ya kudu minhu ya karba inda daf'ihi zahaba zuwa ga inda daf'ihi lokacin da ya tunkuɗa zina da ya ila sahibi zuwa ga mai shi la yasulu bi inganta an yakuna fi shay'in min zalika ta'khirun wala ajalun kaja kai mai sayi sai a ce sai zuwa lokaci kaza in dai ka bada kuɗi to cire ka ya gaba قال مالك امام مالك tafsiru ma kuriha min zalika abinda a bayani na abinda an ka hana na wannan an ya qula rajuli namiji yace ma mutun usallihuka zan baka fi rahilatika ga dabbaka motarka fulanata dabbaka kaza arkabuha da zan hau fil a cikin hajji kuma wa bainahu wa bainal hajji tsakani ne da lokacin aikin hajji ajalun min az akwai lokaci na zamani ba ana yin haka nan ba sai a ce an ba da kuɗin kujera sai baɗi a tahi aw ya kula ko ya ce da zalika misalin wannan fil abdi gabawa awa al maskani ko wurin zama fa innahu idza a zalika in an ka kai aikata haka kana inna ma yusallifuhu zahaban kaga zai ba zinari zai ba kuɗi ala annahu akan cewa shi in waje da tilkar rahila in an samu waccan dabba lokaci yayi an samu jirgi sahihatan la ya lauli zalika al ajal ga wannan ajali allazi sammalahu wanda ya ambata mai to fa hiya ya na da zalikal kirai da wancan hayar da an kai an bayanta wa ina harasa da hadasun in ko wani abu ya faru min mautin na mutuwa a gairi ko ninsa to radda alaihi zabu sai a mai so a mai da kuɗi ne an ce bai samu visa ba ko to a bashi kuɗi ne ko an samu visa babu jiri to a bashi kuɗi ne wallahi kuɗi ne aka ba shi eh? to ana dai sawaka kuna dai ko? a ba shi zahabu min sahibi Allah zifta amin wanda ya siye ba haza la ba su bi babu layi wa bi haza madatu sunna haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta shudi an gane ko radda alaihi zahabu ko wa kana alaihi ala wajen salabi indahu saboda haka ta kasance akan huskar basuwa a gunsa qala maliku ya malik yace wa inna ma farada bayna zalika alqabd ya rarraba tsakanin wannan karban man qabada wanda ya karbi masa ajara abinda ya jinganta a istakra ko abinda an ka basuwa haya faƙada kharaja min al-garari kaga ya fita daga abinda ya shahi rudi wa salafi da abinda ya shahi salaf allazi yukrahu wanda ake kyama wa akhadha amran ma'luma ya karbi abu wanda yake sananne wa inna ma masul zalika misalin wannan an yi ar rajulul abda namiji sai bawa awal walidata ko boya fa yaqduhu ma ya karbe su wa yanqudu ya da asmanuhu ma kuddin su fa ina da sabi ma da su kaga 'yan wani abu ya faru min uhudati sana jinkirin can da aka ba su a na shekara ba ma an bato ba ba kamar juzam da abin da ya shahi junun ko in ka sai bawa ana ba da wannan garanti na shekara guda in hauka ba ta tashi ba to shi kenan in ko kayan shekara ta cika ka sai bawa sai ya kuwata to sai ka mai da bawa sai a bawa kuɗinka mun karanto shi ba ko ba haka ba a kan zabu sai ya karɓi kuɗinsa min sahibihi daga ma'abucinsa Allah zitta amin wanda ya saye gare ba a la ba sabihi babu lahi wa bi haza mazatu sunna haka sunna ta shudi fi bai'ir raqiqi qala maliki ya ce. wa man istajara abdan wanda ya jingantar da bawa bi ainihi da ainihinsa aw kara rahilatan ko ya dauki hayar dabba bi ainiha da ainihinta kamar mota ila ajalin zuwa ga ajali ya qabidul abda zai karbi wannan bawan da ya dau jinga aw rahilata ko dabban ne yace sai zuwa karshen watan ga ko sai zuwa bayan kwana uku ila zalikal ajali zuwa ga wannan ajali faqad amila yi aiki bi ma la yasluhu ga abin da bai dace ba la huwa qabada masakara kaga bai karbi abin da ya dau haya ba a wasu ajara ko abin da ya dau jinga wala huwa sallafa fi dainin sa'annan kuma bai bayar ba ga bashi ya kuno dominan wanda ya kasance mai lamuni mai biya ala sahibihi ga mai shi hatta ya saufiyahu har sai lokacin da ya kasance ya cika masa to saboda haka duk waɗannan nau'uka na abin da ya shahi sai da sai suwa suna muke aikata yau kawai duk abin da mun ka jiya a nan abin da mun ka san muna yi wanda ba daidai ba sai mu gyara na ina jinka eh eh eh eh Mm. a'a ka ɗau wannan kai ko a matsayin abin da ya shahi sani. eh amma in ka ɗau kai a matsayin wata 'yar rashawa ta haka to akwai matsala ai da ma don abin da ka kawo mana matsaloli don abubuwa su lalace son kai an gane ko son kai in ka ɗaukai babin ne wannan shi kenan in ko ya kasance shi ko ya ɗauki abin ababen dole sai an bashi to nan na matsala ke, sai ka ce ba ka bashi eh to ya lalace ya lalace abin shari'a eh. kuna ji kuna ji da kyau ya lalace eh in ka gane mugun mutum na to ka faɗa mai gida ne kai komi wa a yi gaskiyawa Allah ce ya yi allazi na amanu ta kula kunu ma sadiƙina kuka tsaya kuna wani kauce-kauce kai ranka ya daɗe muna harka arziki da kai ta kasuwanci wanga da kasa matsala na saboda in ban ba shi ba na bayanci akwai matsala saboda haka in ka yadda mu yi ga mu yi in ba ka yadda ba wallahi in koma wani wala sai kaga ana tsoron ka sai kaga an ce ayi da kai a aiwan ga ma'aikaci ne na da ne kai aiki ya ɗaukai in dai an ɗauki adan abadan dole sai an yi to shari'a ba ta yarda da wannan ba me kace kayan nam. Mm. Hmm. ka ba shi eh. Eh. Eh. sai ka ce kai ne kotu na ƙi ba ka ku ba yanzu mun ka yi adin na rawa ya zaitun ba ba yanzu mun ka karanta mazubin mai yanzu lokacin da ka ɗauko kayan ka komai mai sai ya faɗi to kaga ka ka ka ka ka ka saki haƙƙin ka kai in ka haka nan shikenan amma in kana ya wallahi ka ce ban bai ba ka ji karatu ba yau ka ce wallahi ban bai ka kai ni kotu Ba ya ka ce ce Allah ka isan mai ba to Allah bai isan mai dan jahilin dana kai ba ka ɗauka hasara ai kai ma tana iya kasancewa gari ka kai hasara ko ba haka ba to shi ma ya asara mm. kai wace irin to Allah ko ban magana cutar su Allah a bi shari'a Allah da Allah to ka to da wani karatu ka to da wani karatu mutahi dan sanda eh eh eh mm. to kaga wannan yanzu walatanta ma dukiya ka gane kuma babu yadda za ka yi to ka bashi domin an samu nassin ku kare abin da ya shahi mutuntayenku da dukiyarku ba ku kare mutuntayenku da dukiyarku an bayyanta wancan yana da bambanci da wanga don wancan ana yi ko ba da shi ba a yi da wani shi ko wanga in baka bashi ba zai yi ya riƙe ma dukiyar nan har zuwa lokaci kaza kuma ta halaka gaba yana da bambanci da wancan wancan in ba a yi lalura ga yadda shari'a ta ce a bari in ce wani wuri kuma ka yi hankuri ka ce wani wuri ɗin kai wala yana gaya mu duk abin da kun gani na ɓanna idan ba mu ce mu di shari'a mu gyara ba to ba za mu fita daga cikin wahala ba wallahi yadda za ka ganin ka tara kuɗi sai kaga kai tsaye Allah ya aiko ma wani bala'i sai ka ji kamar ka mutu ku yan kasuwa kun sani wallahi sai ka ga mutum yana cewa don Allah ma la'a ya addu'a ya ga dai ke yana sallah yana azumi yana tare da zumunta ko ni aka yi gwargwaro sai ga bala'i ya tuwo mai da dukiya ka san kwaso wata wahala ce ka sa cikin dukiyarka wata rana sai Allah sai ya dan do a gare ka kai ku ka jiya ba can ka saba ma Allah ba to sai addu'a gare ka to amma mu yi hankuli da kaɗan mu yi hankuli da abin da shari'a ta ci sai Allah ya sa mana albarka ya reni wannan abin wala har ya kai inda ba ka zo to shi ya muhimmancin ku taho makaranta kuma kakkace ina yi eh ina yi shikenan ma ƙarar salafa ya riga ya wuce yanzu gyara nan gaba rayuwar da ta rage ma nan gidan duniya baka san ko kwana nawa ya rage ma ba gyara da abin da ya rage za mu kai yanzu babu babubukan da za mu shiga ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ku je ku da kwano na zinari sa'adai sa'ad bin abi waqqas yana daga cikinsu saboda haka ete eh, kwanon ga na zinari da an ka samo wajen ganima uku sai sai sai da hudu hudu sai sai suwa da uku suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce arbaitu ma manzo Allah ya ce kun cire ba duk kudi na azhabu bil zahab wal fiddatu bil fiddati sawa'un bi sawa masalan da masalin daidai wa daida to ka ce ka bada uku an baka hudu ka bada hudu an baka uku kuma duk kuɗi jinsi guda annabi ya ce a mai so an cire ba to kaga abinda an kai can ya wuce yanzu inda an ka fuskanta haibi a gyara to kaga magana mai alari wala yallu lahu an yaf'ala bi ila ta alama hukum Allah bi yanzu an wada kasuwa kowa ne ya samu kuɗi kowa ne ya tara kuɗi na ga muku shekaran da in za ka shiga cikin wayar ga ta hannu ga uka abubuwa nan tura sun zubo na samun kuɗi nan ka sa kaza za ka samu kaza nan ka sa kaza kullum za ka cire kaza kaza kaza ga nan haba malam bature bature Allah ya sauwaka wallahi malam rike kudin ka kai ta kasuwancin ka duk abin da kaga akwai duhu duhu wallahi ban shi kawai eh duk abin da akwai duhu duhu ciki ka bar shi yadda da kaɗan Allah ya sa ma albarka a kuna gani yadda dukiya ka halaka wallahi sai kaga mutun mutum ya tara su da yawa ɗaya rana sai kaga miliyoyi sun shiga wani wuri sun kehitowa hitowa kuma la a ce a yi ta turancin tsayako to a ɗauki lauyi a yi ta buga ba su yi sowa Allah ya sawaka mu karanta fatiha da salata annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين